yanzu muna tare da kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar borno kuma musa inuwa kubo ranka daidai akwai wannan batu da ke yawo na cewa an rufe makarantun kwana na jihar borno ya gaskiya wannan batu yake ne abin da ke faruwa shine duka makarantunmu yanzu suna nan suna aiki dama tuntuni da muka samu wannan matsala na ɗebe 'yan mata daga makarantar chibok muka yi takatsantsan domin kada a sake samu aukuwan wannan lamari saboda haka duka yara musamman ma makarantun 'yan mata mun kaurar da su daga inda suke zuwa wayannan garuruwa musamman guda biyu na maiduguri da kuma biyu wato makarantun da 'yan mata suke zuwa wanda suke zaune wanda suke kwana akwai kuma batun bukata jama'a su fahimta daman wa'annan akwai wasu daga cikin 'yan matan nan daga gida suke zuwa makarantun nan wannan ba abin da ya canza har yanzu suna gidan iyayensu za su yi karatu su koma su kwana a can saboda haka babu matsala a nan rashin fahimta da jama'a da suka yi na cewa an rufe makarantu na jihar borno wannan ba gaskiya ba ne abin da dai taka tsantsan da muka yi shine a tabbatar cewa babu makarantar 'yan mata wanda suke waje domin babu ingantaccen eh, tsaro a wayannan wuraren nan banda wuri biyu da na ambata saboda haka a biyu da maiduguri a lokacin da aka samu ingantaccen tsaro ko da ina ne za mu ga yadda 'yan matan za su yi zauna amma a yanzu haka kuma dangane da abubuwan da ke tafiya ka gani ba zai zamanta mun yi tunani mu bar 'yan matan nan suna kwana makarantun nan ba wato idan na fahimce ka wannan ba sabon ba yau aka rufe waɗannan makarantu kuma aka dawo su wasu makarantun ba dama wayannan wayannan su ne matakan da muka ɗauka wato ba ma makarantar yan mata kawai ba mm. akwai wayansu garuruwa ko kuma wayansu wurare wayanda har yanzu tunda ba a tantance ba mu tabbatar da eh, eh, an sami wadataccen zaman lafiya wayannan wuraren ba mm. mun ɗebo wayannan makarantu ɗin mun kawo su sauran wurare inda muke eh, mun tabbatar da cewa babu matsala misali yanzu makarantar new marte ba ah, mun kawo eh, suna nan a maiduguri makarantar da ke abadan makarantar da ke gamboru duk waɗannan makarantu mun ɗebo su mun kawo su inda muke jin cewa babu matsalan tsaro a lokacin da kuma aka samu zaman lafiya sai su koma su ci gaba a wayannan wurare da suka taso wanda mataki ba da yanzu aka ɗauka ba tun lokacin da aka ɗebe matan cibo kenan kuka ɗauki wannan mataki wannan matakin tun daga lokacin da aka ɗebe eh, muka samu matsalan tsaro a lokacin da kuma da za a buɗe ka san ma an kai inda makarantun ma gaba ɗaya an rufe to da muka buɗe makarantu muka gani cewa akwai bukata waɗanda suke sako-sako inda har yanzu akwai matsalan eh, tsaro mu kawo su inda za a tabbatar cewa su yi karatunsu ba matsala inda akwai ingantaccen tsaro.